muna yi wa Allah godiya bisa wannan a lokaci ɗaya kuma sai aka sake wani sabon ittifaki kamar yadda ake da irin wa'annan na ƙwarai kuma akwai 'yan banza da yawa a lokaci ɗaya sai aka yi ittifaki kuma duk duniya ba inda ake cin hanci da rashawa kamar Najeriya the most corrupted country in the world duk duniya ba inda ake da 'yan cin hanci mu Najeriya yanzu ba ma hancin ba kan ma ana cinyewa gaba ɗaya zuwa Najeriya ba inda ake da 'yan ciwa-ciwa da 'yan murkususuzism da 'yan babakere and handamization kuma kamar najeriya kyauterin kasa ce wannan a najeriya ne aka samu fasto ya shigo motar shi na wucewa ɗan sanda sanda suka tare shi ina takardun mota ya kawo ina party colors ya kawo ina documents ya kawo ina ya kawo ina duk abin da suka kirga ya kawo da suka rasa takardar da za su tambaya sai suka ce duk da haka kayi laifi ya ce me laifi na aka ce me yasa kake tafiya kai kadai baka dauko wani ba Fasto ya ce ba ni kadai nake tafiya ba akwai Allah uba akwai mala'iku dan sanda ya girgiza kai ce to yanzu ne ma kai babban laifi dan kayi overload gaya mu wace irin kasa ce wannan a Najeriya ne ana karɓar cin hanci a asibiti kana so ka ga likita sai ka bada cin hanci duk duniya ba inda za ce ka bada cin hanci don ka ga likita a Najeriya za ka ga likita ce sai ka bada cin hanci a Najeriya a Najeriya ne ɗan jarida zai iya cin hanci in ya samu labari da zai amfani al'umma labarin na sayarwa ne in har ya shafi wani shugaba ko wani mai arziki ciniki za a yi da shi in ya biya ba za a buga labarin ba sai an rasa mai saya da farashi mai kyau kamin labarin a isar da shi alhali labari ne da zai iya taimakon suwa da zai iya taimakon al'umma a najeriya ne malamin makaranta da ke karantarwa aji sai ya ci hanci malamin makaranta ɗalibai su ɗauki kuɗi su ba malamin makaranta don su ci jarabawa a najeriya ne malamin makaranta zai wa ɗalibansa barazana ko ta yadda ya zina da ita ko ya kada ta a jarabawa ko ba inda za ta iya kai kukan ta iya share mata hawaye a ina ke da wannan matsala a Najeriya a Najeriya ne ɗalibi zai iya sayan kwashin fefa ta jarabawa da za a yi gobe kamin a zo a yi jarabawa shi yana da kwashin fefa a hannun shi a Najeriya ne za a yi zaɓe gobe yau mutum ya faɗi sakamakon zaɓen shi wata irin ƙasa ce wannan wace irin ƙasa ce wacce cin hanci ko ina inda ya saura fara bada cin hanci shine wajen fatawa in ba a biya hankali ba nan fatawa ma sai ka bada cin hanci nan gaba kafin ta zama to abin yana da ban mamaki wace irin kasa ce wannan akwai bukatan dole mu tattauna matsalolin ko mu sama wa kanmu mafita mu ga ko za mu samu hanyar da Allah madaukin sarki zai cece mu ku kalli yanzu abin da yake faruwa a cikin wannan ƙasa Najeriya Allah ya mata albarka da yawa kun taba jin lokacin da wani tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya ko majalisar barka duniya ana tira da shi in ka gama aiki ina za ka koma yace in son samu shi ne a Najeriya zai zauna aka ce me yasa yace shi na fahimtar Allah ma kamar dan Najeriya ne da yake arne ne ce na fahimtar nationality na ubangiji ma Najeriya ne me yasa yi wannan saboda yana ganin irin ni'imomi da Allah maɗaukin sarki wa Najeriya Najeriya farko Allah ya yi ta da wani yanayi da kasashen duniya ba su da shi yanzu ka je Saudiya a can ɗakin Ka'aban yake amma ɗaki in ba air condition ba kai take bacci a cikin shi ba mota in ba AC zama a cikin ta ba zai yiwu ba amma nan Najeriya sai ka rayu har ka mutu baka taba ganin fanka ba kuma babu abin da ya shafe ka saboda Allah ya bamu yanayi irin wanda ya dace kuna jin gombe ne rabin gombe akan uranium yake makamin da hatta nukiliya makamin mai linzami da ake harbawa da irin wannan sinadarin ake yi rabin garin akan irin wannan aka gina shi Allah ya bamu Gibson ya ba mu Tantala duk wani abu da kashina karfe asalin karfen da ake gashi kowane inganci a duniya irin shi ne Allah ya bamu ku je a jakuta ku ga irin karafa karafan da Allah madaukin sa duwatsu ne na karafa suna nan banda Allah ba wanda ya sanya ka su duwatsu ne na karafa wanda su kadai idan aka sarrafa su ta hanyar da ta dace za su